بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمت الله دي عشرين جوة شعبان hijirar النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da takwas ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi kamar da aka saba kowane mako na lahadi ana karatu cikin wannan littafin ya albarka hikmatun minar tarihi kuma mun cike shafi na 212 a yau za mu tashi a farkon shafi na 213 wani mabahaka tsani wato research na biyu a cikin wannan babi shine hadithul tusa wa ayatul mubahala daga cikin shubuhohi da waɗanda suke zagin sahabbai suke yaɗawa suke kafa hujja da su akan cewa aliyu bin abi talib shine ya fi cancanta ko shine kalifan manzon Allah sama da kowa shine hadisin kisa wato hadisi da ya zo ya akan wato wani barbo ko wani mayafi yadda ka kira shi da kuma ayan nan ta mubahala da take cikin suratu ali imran wato lokacin da aka zo aka aka yi ce a zo a yi wato tsinuwa ta alatsila uwan mai karya tsakanin alabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikai musamman kiristoci wannan mubahala ne shine ka kira familinka a zo a tsine duk wanda ya yi wannan mubahala to duk wanda yake akan ƙarya baya da ɗaukar lokaci Allah zai halaka da shi to akan a zo a yi wannan shine annabi ya taho da iyalansa don wanda za a yi wannan mubahalar da su za ku ji cewa annabi ya taho da su Aliyu ne da faɗa faɗa su Hassan da Usaini an fahimta su ma da yake cewa rawatu aisha da na Allah ya kara mata yadda taro wasu hadisi take cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallama gadatan wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya fito an gane wannan ko da safiya wa alaihi mirqun murahhal a tare da shi akwai wani mayafi na ainihin wato buhu kamar buhun algarara an gane ko asalin mir shine mayafi ko lullubi an gane ko ne mir yawa akan ce masa nasif ya zo da ma'anar mir a wani hadisi wanda yake cewa mata suna halartar sallar jami'i masallaci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka idan da sallah mata sai su koma gida mutalaffi'atin bi muru'ihinna suna lullube da mayafinsu la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas ke ba wanda yake gane ko su waye masu saboda galas galas kuma shine cakuduwan duhun dare da kuma hasken asuba irin gari ya dan so mai haske zai shigo amma kuma duhun yana to da mata suke juyawa su koma daji a cikin wannan duhun ba za ka iya gane wannan wacce wacce wacce wacce sai dai ka san wannan mace ce mai tawowa amma ba za ka ce wannan Aisha ce ko Khadija ko Maimuna ko Hafsa ba ba ka sani ba saboda gara a cikin duhu har yanzu yana nan ko da alamun haske ya fara fitowa ka ji inda wannan kalmar ta zo a cikin wannan hadisin ko sannan na ce shi wannan mayafin akan ce masa wato mene ban ba nasir shi kuma wannan ya zo ne a wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta matan aljanna Allah ya sanya mu cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna mar'atan min ahli aljanna اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا da matar aljanna za ta leko duniya lekowa kawai tsu haka ta dan leko annabi ya ce da ta cika duniya da haske da ƙarshi an gaisa da ta cika duniya da haske da ƙarshi la'aba'at ma baina kuma. ta ta haskaka duk abin da ke sassanin duniya gaba daya daga gau haske wala mala'at hurihal da ta cika duniya da ƙarshi a kawai ce sai annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha annabi ya ce wallahi dan mayafinta yananta da yake kanta na kwalliya to khairun min ad wa mafi fiha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya a sai ita aljanna ita ce matarka da Allah ya tana don maka idan ka aljanna daga duk wanda yake jin wannan ba zai kasa a gwiwa ba wajen ganin ya aikata ayyuka na kwarai ya je ya samu waɗannan mata da Allah ya tana masa matan duniya suna fitsari suna bayan gida suna wari suna gumi amma wancan sun kalli irin siffofinsu da ƙanshi da daɗi wani hadisi ma annabi ya ce ta liƙo duniya ita mata aljanna to da haskenta zai dusa shi hasken rana a ranar da kake kallon ta ta zai koma kamar ka kunna fitilar kwai ne da ranar haka ne za ta haska maka daga ba za ta sauko to haka a rana ta ba koma almuhim shi ne abin da ya shafi mayafi an gane wannan ko amma na gyauto ba na gyauto ba na na algarara an bai jana ko algarara shi muke cewa su ko da larabci to annabi yana lullube da wannan mirtu din murahhalun kuma shi wannan mirtu nan wanda aka tabce bakinsa an ci bakinsa da wani nau'in abin daban an dan ci mai ado da wani karan yaji ko da wani zare shi ake cewa murahal da annabi ya shigo shine kisa din nana Aisha ta ce fa adkhala aliyan sai ya shigar da aliyu cikin wannan lullubin na wannan buhun algarara nakan ce buhu algarara ne don kusanto mana da ma'anar amma ba wai buhu ba ne kamar ka ce tamfol ne ko ma ya fi amma na algarara sai shigar da aliyu ciki wa fadima da nana fadima wal hasan wal husain da al hasan da husain sun maƙala sai annabi ya karanta wannan aya inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera Allah yana so ne ya tafiyantar muku da ƙazanta arrigiza ƙazanta ya ku iyalan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya kuma tsarkake ku tsarkakewa malam ya ce wannan aya su masu zagin sahabbai yastadilluna bi hadal hadisi suna kafa hujja da wannan hadisi ala anna Allah tabaraka wa ta'ala arada an yuzhiba anhum ar-rijsa cewa Allah mai girma da ɗaukaka yana so ya tafiyantarwa da iyalan annabi wato ƙazanta wa ma yuriduhu Allah ya kuma duk abin da Allah ke so sai ya faru tabbas ba makawa fa idza azhaba Allah anhum ar-rijsa dan Allah ya kawar musu da ƙazanta faru ma'asumi za su zamanto ma'asumai wanda ba ta laifi za su yi laifi ba fa ina saru ma'asumi idan ku suka zamanto ma'asumi wanda ba sa laifi to fa yajibu an yakunu humul aula bil khilafati min ghairihim suka ce to ya zama kenan dole su suka fi cancanta su zamanto sun yi khalifanci sama da wasu wanda ba su ba ana fahimta saboda haka dalilin su kenan in Allah ya kawo musu da kazanta to sun zama ba ta laifi in ko ba ta laifi to su suka fi cancanta su zama toshewa a gabanni sai maka lifofin manzon Allah sama da wani wanda ba shi malam ya ce wa hadar biya wannan ikirari abla ta ce ikirari ta ga aiko da hausa abu ne wanda babu tabbata kai sai an samu tabbacin da ya tabbatar da abin da ake ikirari ya yace biya di'a batilun wannan ikirarin da suke yi lalatacce ne li'umurin kasira saboda abai baɗai da yawa ko dalilai masu yawa min ha daga cikin waɗannan dalilai da ke tabbatar da cewa wannan ikirarin nasu ba daidai ba ne ya ce awwalan na farko Halihin aya wannan ayar wahiyar lati tusamma ayatul tatahir wacce ake ce mata ayar tsarkakewa wannan aya ta cikin suratu al-ahzab da Allah ce innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera dinnan suka ce ai wannan aya innama nazarat fi nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallama ai ayat ta sauka ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba ta ana fahimta akan matan manzon Allah ta sauka kaga dan shi a sai zo yayi kwange ya malkato ta daga can ƙarshe ya dazo sai ya kawo a matsayin hujja to bai san cewa kuma yana magana ne ga waɗanda suke da ilimi wanda sun karanta sun sani so kafa hujja da wannan aya ba daidai ba ne to ayar ta sauka ne akan matan annabi ko da annabi ya shigar da na fadima da aliyu da hassan da husaini cikin wannan mayafi kuma suka kafa hujja da wannan aya to ba ba wai akan su ta sauka ba ta sauka ne akan matan annabi domin ga asalin ayar Allah cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi lassunna ka ahadin minan nisa a fa dai bai kuke da sauran mata ba na duniya an fahimta ba dai bai kuke da sauran mata ba domin ku matan annabi annabi kuma matansa daban matsayinsu daban kamar a ce matan malam abu fa daidai take da sauran matan da ba malamai ba ko haka ba matar gwamna matar sarki haka duk wasu mutane ne da suke da wasu matsayi daban-daban ko ya ce to ya ku matan annabi ku sani ba daidai kuke da sauran mata ba ilitta aitunna matuƙar kun ji tsoron Allah matuƙar kun ji tsoron Allah to fala ta kudu ana bin ƙauli in dai kuma tsoron Allah ne kar ku rika yin magana na sassauta murya magana ta jan hankali shine al-khaba'an fil qawl mace tana magana da namijin da bai halatta ta magana da shi ba amma kuma tana sassauta murya murya ta zama mai zaki ta jan hankali ta ɗauka hankalin ɗa namiji an fahimta wani ya zo neman mijin mace baya nan to ta yi magana da shi wanda zai zama tobin ma'aruf ba magana ta jan hankali ba idan mace tana magana da namijin da ba nata ba kuma muryarta a baki wallahi baya nan ai za to wanda yake da cuta a zuciyarsa namiji mai cuta to sai ya yi kwaɗayi an fahimta zai yi kwaɗayi ya tsara wannan muryar ta mun zagi barin ɗan taya ko zan samu ta ban haɗin kai ko kuma ƙila ma dai so na take yi fa haka Allah ya ce idan ba ku in kuka yi falata ku zana bil kauli in in kuka zo kuna sassauta magana a sakamakon wannan magana da kuke son sautawa fa kuma allazi fi qalbihi marad sai wanda akwai cuta a zuciyarsa ya sare shi ne ya sare ko ya fada ne ko bare ya tsaya zai samu shi kuma wani umma ma ya san ba zai samu ba amma dai zai ta jan gida surutu ah to bai fada miki inda za shi ba wallahi bai faɗa ba to yaushe zai dawo a to ai kaza to ko in jira shi ne kana ta magana ita kuma tana ɗauka lafiya amma kai kana ta ɗan janta ne kai kana ɗan jin daɗin magana ne saboda cuta kala biyu ne ƙur'ani akwai cuta ta munafunci da shakka ita ce wanda Allah ya bada labarin su wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'uruna Allah ya ce fi qulubihim marad malaman tafsiri suka ce shakkun wani nifaq shakka da kokon da munafinci kokonto da munafinci suke da shi a zukatansu ganin in cuta na farko za da zadahum lawon marada Ta sai wannan cutar ita ce cutar sha'awa an fahimta su ne cutar da Allah ya kawo su a cikin Qur'ani ya bayani su kuma mai cutar sha'awa ne da ya ji muryar mace ma sai ga ya waiga ya ji zaɓen murya sai ya waiga to aka ja kunnan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su rika irin wannan magana ki yi magana ko ji aka zo nema salamu alaikum wa nan nan baya nan bai faɗa sanda zai dawo ba ka kira shi a waya kamar wani faɗa faɗa ai ga dole ya tsere ba zai ji tunanin a bari ya tsaya ya jira shi ba haka ne ko ba ka ba jama'a amma daga nan idan mutum bai kiyaye ba ko ba su kiyaye ba sai ka ga wani al'amari ya faru Allah ya kyauta ko ba haka bane kun tuna dai da abin da ya faru a baya ko in shekarun baya wanda ya je neman abokin sa nan daga nan ya tsaya jira shi kenan ya je zina da matar sa. saboda irin wannan bala'i saboda haka wannan aya sai ta ce kasu irin wannan sai Allah ya ce wa kullu qaulan ma'rufa amma in za ku yi magana ku faɗi magana mai kyau eh baya nan ka je ka bari sai an jima bayan isha zai dawo sai gobe ya yi tafiya dan dai kamar ana fara ana goron shi kaga dai magana mai kyau ake amma kuma hankalin shi bai sai ce wai ya ji mutum ta burge shi ba ran shi ya biya wa kullu qawlan ma'rufa yi magana wanda yake mai kyau sai Allah ya ce musu to kashe na biyu wa qarna fi buyutikunna ku dawwama ku zauna a cikin gidajen ku saboda asali mace shine ta zauna a gidanta mace kwata kwata ba a yi ta nan ta tsafta ba ita mace ɗan gida ce ta zauna a gida ta yi bautan Allah ta zaman aure eh ba ta je aiki ba mace ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta ta kula da mijinta da haƙoƙinsa da duk abin da ya shafi gida shi abin da ake bukatan mace ta yi kafin mace ta yi aiki a musulunci akwai sharɗa da sai ta cika su kafin ta yi aiki amma mafi yawa ba ma bin wannan kariya mata kawai sai dai aiki aiki aiki aiki aiki aiki Allah kyauta saboda Allah ce wa qarna fi buyutikunna ku dawwama ku tabbata ku zanzu a cikin gidajenku wala tabarrajna kar ku rika yin tabarruji in kun tashi za ku fita ma kun fitan mata kama kun fi tabarruji fita na kwayici tabarrujal jahiliyatul ula wato tabarruji irin na jahiliyar farko da suka rika fita mata tsirara suna yin harkokinsu ana ganin jikinsu ba su ma damu ba har ɗawafi suke tsirara a jahiliya suna rufe iya gaban su kadai suna cewa duk abin da ya bayyana ba wani matsala duk wanda ya gani ya ga abin da ya gani rabon shi ne haka suke da wani suna faɗi irin wannan maganganun marasa ainihin wato tarbiyya Allah ya kyauta to saboda haka duk da an ce jahiliya kuma ya gama komai kuma ya faruwa to saboda haka Allah ce kar ku rika fita ku mata kuna shiga irin na jahiliyyar mutanen farko Allah ya ce musu wa aqimna salata ku tsayar da sallah ya ku matan annabi wa atina zakata kuma ku bayar da zakka ba a tsayin Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da sa da'a da biyayya inna ma yuridullahu wannan abin da aka ce ku dinga yi din nan da wanda aka ce ka ku yin Allah fa yana nufin ne li ba an kumur rijisa ya tafiyantar muku ya tsarkake ku daga kazanta gada da ake magana da hasan da Husaini ko da Aisha da na Nana ba ko da Aliyu da ake magana Amma matan annabi ji aka ya nisa annabi ko Allah na so ya tafiyantar muku da wannan kazanta ahalal baiti ya ku iyalan wannan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku tsahirakum tsahira ya kuma tsarkake ku tsarkacewa Allah ya sake ce musu zkurna ku fatina ma yutila fi buyutikunna abinda ake karantawa a cikin gidajen ku a cikin dakunan ku lafazin baiti yana daukan ainihin wato dakuna an fahimta saboda haka ku tuna da abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku annabi yana ɗakin wata sai a mata wahayi a masa wahayi annabi na ɗakin wata a masa wahayi ko ya karanta qur'ani ya tashi ya kiyamul layl yana karanta alqur'ani ɗakin iyalansa ba ayon Allah ake karanta ba Allah ce to ku tuna da wannan abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku e, min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikma da kuma maganganu na manzan Allah sune al hikma abin da ake karanta a cikin gidajen ku inna Allah kana latifan khabira lalle Allah mai haƙuri ne lalle Allah madaukin sarki mai bada labari ne akan abin da duk kuka aikata zai saka ma kowa da aikinsa a ranar tashin alƙiyama malam yace fallabi yura'i siyaqa hadhihi al aya duk wanda ya kula da jeran giyar waɗannan ayoyi haka ne duk wanda ya kula da su to yuqilu annaha fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama khassa zai samu yaqini ya tabbatar da cewa lalle waɗannan ayoyi suna magana ne a keɓance da matan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ce ya nisa annabi ya ja kunnansu ya ce wa ƙana fi kunna. ya ja kunnansu ya ce kurna ma tuna fi kunna suka ja kunnansu da su dai ake magana ba aliyu ba ba fadima ba ba Hassan ko husaini ba wa amma ta baraka wa ta'ala amma ma'anar wannan aya da Allah ya ce li yuzhiba ankumur rijsa don ya tafiyantar muku da ƙazanta walam ya kun Allah bai ce an kunna ba an fahimta wa yi kun ya kuma tsarkake ku walam ya kun wa yi tsahirukunna bai ce zai tsarkake ku ba nan gudu yana son maimaita muku in sake fito muku da ma'anar fili ku kalli zamirin nan kun san zamiri na maza da na mata ko tayyib ka kuma wannan jam'u muzakkar salim ne yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wannan kum din suwaye maza da mata ko kowa da kowa tayyib sai Allah bai ce an kunna ba an aka ce an kunna ne ake nufi zallan mata sannan Allah ya ce wa kum ko kaga nan ma duka maza da mata walam ya kul yutahhiru kunna Allah bai faɗa haka ba za sai a ce mata zalla ake nufi to fa yastadillu sai wasu daga cikin suke kafa hujja ala annahu lamma ja'at huna mimul jam'i lokacin da mimul jam'i ta zo a waɗannan ayoyi an fahimta sai suke kafa hujja da cewa dalla ala khuruji nisa'in nabiyyi matan annabi sun fita a cikin wannan aya ba da su a ciki ba su ake magana ba haka suka ce min at-taqhir na wannan haka ce wanda za a yi din nan wa dukhul alayhi sai ali ya shigo tunda a ce kum kuna fahimta eh wa fadima sai na fadima ta shigo ina fata ana fahimta ya ake su mata suka fasi fatima ita kuma ta shigo ai wancan mata ne aka fita ita kuma na fadima miji ce ai ta mama ta ce ya za a fita da mace kuma a shigo da wata mace malam ce wal hasan wal husaini da hasan da husaini bi dalilin hadisi dalilin wannan hadisin da suke kafa hujja kai malam ce to wannan fahimtar ita ma ba dalil lalata ce ita ma ba sai ba li'anna al aya malam ce saboda ita ayar muttasilatun ajira take da junanta tana da alaka da farkonta da karsanta ne wa hiya ta tabaraka wa ta'ala shine fadan Allah madaukakin sarki da Allah ce wa karna ku tabbata su waye nan mata ko maza mata wa karna ku dawwama ku mata fi buyuti kunna mata ko maza mata kuma asba'aha daga nan sai aka biyo ayan da cewa wa kurna maza ko mata ma yutla fi buyuti kunna maza ko mata kaga sai mata ce magana kai za ka fitar da su sai nuna maka malam dan shi a malam in kana neman jahilin karshe ka samu dan shi a cikin su da yan kala kasu na ga muku ni ban taba ganin jahilai irin su ko ba wai ni kadai bane duk wanda zai ga maka gaskiya haka sun fi kowa jahili malam yace fal khitabu kulluhu fi hadhihi al ayati li misalin nabi duk maganar gaba ɗaya a cikin ayin da matan annabi dalili na farko kenan da ya kamata mu kula cewa wannan hujja da suka kawo lalatacciyar hujja ce malam ya ce saniyan na biyu zakar allahu azza wa jalla mimal jam Allah da girma da daukaka ya ambaci mimul jam'i ma'ana wannan kum kum da aka faɗa a baya gane ko Ya yace badala nunin niswa bai ambaci nunin niswa ba tabbas Allah a baya ya faɗi wannan kalmomi da yake da yi ba an kumur risa sannan ce wa kum. da ce nunin nisu a wurin ba Ya ce li annan nisa ma'ahun da nabi sallallahu alaihi wasallama saboda ai matan annabin annabin ya shiga cikin su tare da shi shi kuma wata yin sa na namiji yaron duka duka wa'annan matan bi namiji yaron rinjaye duka mata haka ne ba ganin ko a rabon gado namiji ɗaya guda biyu ake rabon mata biyu ake ba shi saboda karfin da namiji yake da shi to saboda haka wannan kaso da aka ce iyalan annabi an taɓa ce mutum iyalansa amma ban da shi zan tsarkake wannan gida da iyalan wannan gida tsarkake muku kazanta da datti a ce ban da mai gidan a dole an da ji a ciki annabi ya shiga ciki ina fata ana fahimta ya ce wa huwa ra'asu ahli baitihi ai shi ne jagoran ma iyalan gidan shi kai za gidanka akai da jagoran gidanka malam ya ce kama qala tabaraka wa ta'ala an zawjati ibrahim haka ne Allah ya faɗa akan matar annabi ibrahim haka annabi ibrahim kalla abin da Allah ya faɗa akan su lokacin da ta zo tana mamaki da ta ga mala'iku mala'ikun Allah ne da suka zo wurin annabi ibrahim yana zuwa saboda iya karban baki sai yanka musu dan marki ya gasa musu shi dan marki fa a kai sun kai tunani ka taɓa baƙo ko ko na akuya ka ta yanka masa <laughs> ya ka mun yi kokarin shige mu siyo mai nama ko kaza haka ne ko ba ka bane Allah na kana dariya kila ne ka taɓa yanka dan taure ko kaga sai mu zo ba kunta gidanka eh mu ce to azumin bana za mu zo buɗe magi a yanka mana ya eh, sunan shi dan taure haka to shi sa ya yanka musu a soye kamar da Allah ce wa ja'a bi ijlin hani a soye a a gyare sai ci kawai sai ga ah wayannan mutanen fa da ya kama wannan eh, naman na ɗabi'ar ɗan adam yana son nama duk ɗan adam yana son me nama ɗabi'ar ta ce duk ga nama ai abin sha'awa ne ga dan adam zai ci ko ba zai ci ba amma sai ga wa'annan ba sa ci yace falamma ra'a aydihum la tasir ilayhi hannunsu bai kaiwa kan nama su ci kira hun sai ci hanya wa'annan ya inkarin wannan mutane ne ko ko ba mutane ba har su ma annabawa ba su san gaibu ba da tun farko zai gane ai annabawa ne su mala'iku ne su na kira kirahum wa aujasa minhum khifa yake tsoron hanya nan kuwa ya dan tsorata ma da su a taɓa ganin mutum ko yanzu mutum ne a ce a bashi nama ya kici kuma lafiyar shi ba likita bane ya ce kan ka ƙara cin nama saboda hawan jini ko ko ciwon zuga yawanci wannan cututtukan suke sa a ce mutum kai ci nama lafiyar kalau zikau eh ko ko zo gara za a samu masa ci <laughs> Allah ya kyauta to saboda haka da ya ga wannan ba sa ci shine Allah ta'ala yake bada labari a wata sura yake cewa lokacin da inda mutanen suka zo Umar azu qa'imatun matarsa tana tsaye an gane wannan ko fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub akai mata albishir za ta yafi da annabi ishaq bayan ma annabi ishaq din za ta samu jika sunan shi annabi yaqub alaihi salam sai take mamaki qalat ya ta. kai cona a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu ni zan haihu ina ai tsohuwar nan da ni an ce ta kusa shekara ɗari kusan ita ba taɓa haihuwa ba ita haja ita tsara kai abuwa a masu annabi ishaq domin hajar ita ce ta haihu ya fi annabi isma'il to ita kuma tana da ƙarancin shekaru amma mai shekarun ita kuma wacce uwar gidan tasa ta sara ta haihu ba ta kusa shekara ɗari ba ta yanke tsammanin ta wuce shekaru tun tuni na menopause da ake magana a kuma yake ciki ta haihuwa ne shi kansa mijin nasa ya wuce tsari ya tsufa annabi ibrahim ba a tunanin a samu cikin to shine wannan cewa za ta haihu sai abin ya bata mamaki ta ce a alibu ma ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu ni zan haihu ina a tsohuwa ta da ni kuma ga mijina shi ma tsoho ne ana fahimta ba wai Allah bai iya halittar ta bane ta jikin tsoho amma galibi an fi tsarin matashi ya haihu ko ina fata muna fahimta a wani wuri dai sun Allah ya bamu labari yake cewa wato fa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat sai dai me ha me ma'anar abdahiku dariya ko to ba dariya bane menene abdahiku ha? dai kwan haihuwa a mai abdujiku a nan fadahi kat mun ce ba dariya ba ne mene ne shi a murmushi ba ne an ce ba dariya ba kuma sai a ce murmushi eh ya shafi mata ya sa ka ce kwan haihuwa <laughs> to ku abinda ake nufi a nan shi ne haila kai jinin haila wanda ta daɗe ta su shekara ɗari ba ta yi kaga idan mace na haila shi ke nuna za ta samu ciki da yau to fa hikar kawai sai jinin haila ya zo mata a ce albishir ne fa hikar kawai sai jinin haila ya zo alaman za ta samu ciki kenan mace na haila za ga idan mace ta samu jinkiri ba ta haihu ba akan tabbata hailan ta na zuwa duk wata eh yana zuwa shi kenan sai a gano to meye matsalar da ta sa ta samu ciki ba shin mijin ne bai da lafiya ko ko ita ce ba ta da lafiya ko ko me yake faruwa haka amma sai aka ce dama ba ta haila kaga akwai matsala dama saboda ka yin haila alama ce ta cewa mace za ta samu ciki shi sa mata da ta kai shekara hamsin galibi ko dab da hamsin ko ta wuce hamsin gwargwadon irin abin da take ci ne da society da take rayuwa take daina haila galibi to idan ba ta haila sai ga da wuya ta samu ciki shi sa mata da suke shekara hamsin da kaza irin da biyar shida bakwai sittin da al'ada tana iya dawo musu daga wata ran kawai sun yi haila sai ki ta mamaki ko yau ni kuma kan ta riga ta yi ba tana ganin ai ta ma gama haihuwarta ba wani haila sai ta ta mamaki to amma abin da Allah shi Allah mai iko ne akan komai saboda aka sai aka yi mata wannan albishir din na cewa za ta samu wannan da musamman sai maganar cewa za ta haihu da shekarunta da mijinta ma yaro to shi ne maraikun nan suka ba ta wannan amsa kalu sai suka ce mata na min amrillah ke kina mamaki ne na nan da wa ake da ita macen ake magana da ita ta mace min amrillah kina mamaki akan al'amarin Allah ai Allah ne ya baki yanzu nan sai ka ga matan falke ta haifi jaki ba shi sauki ba <laughs> to saboda haka kina mamaki ne akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wannan cewa zaki samu dan rahamar Allah ce wa barakatuhu da albarkar Allah sai aka ce alaiki eh ko ko alaikum aka ga akan ku saboda akwai mutunta shi ne gida. Annabi Ibrahim rahamar Allah ce da albarkarsa a kan ku iyalan wannan gida ahalal baiti ya ku iyalan wannan gida a cikin kalmar ahalu ma zai yi a ce ya ce ahal ba ka da muzi? yanzu ko kai yanzu kana ji kaudinka kawai za a ganka a ce maka ya iyali dala jama'a ana haka ai kai sai ce maka ya suma mama da baba kawai a ce suna nan lafiya amma idan ka ga gidanci, mai mata ɗaya tal za ka ce mata mai ya iyalin akwai ahal kenan haka ne in matansa hudu da ya hamsin ko sittin za a ce mai ya iyali ko za a ce masa ba ya iyali kamar yadda za a ce mai mata ɗaya ko da ba taɓa haihuwa ba ma bisa ya iyali za a ce masa ko kaga albarkar cewa shine mai gidan shi da iyalansa Wacce ita kadai ba ta iyali namiji shi kadai ya iyali shi ba ba ka da mata ba a ce maka ya iyali haka ne jama'a to saboda haka sai Allah ya ce wannan rahamar Allah ce da albarkarsa ta sauka a gare ku ya ku iyalan wannan gida innahu hamidun majid lalle Allah ta'ala abin godiya ne kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala malam yace ma annahu ma ibrahima wa zawjatuhu duk ko iyalan da annabi ibrahim ya kare da matarsa a lokacin ai ta haihuwa su ne tsahin ga matarsa can amare ita sara da ita ita ita hajar din da take maka wadda ta yafi annabi isma'il nan ita kare ce ta yiwu gida biyu gare shi da ba wannan da ake magana a kansu din ba su haihuwa ba malam ya ce wa ƙara ta'ala an musa Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi musa shi ma ku kalla ku ji falamma qada musa ajala lokacin da annabi musa ya kammala lokacinsa an gane wannan ko al'ajala wani ajal din ake nufi eh mumtaz wannan aiki da yayi na me to ana ta maganganu wasu sun ce kiwo sun ce kaza Allah kaɗai san ko menene ko ba ka wani eh saboda bayan da za a ce wai ka aure mace sadakinta shine kai kiwo ko kai noma shekara goma kuma ya ce kai takwas in ka cika goma ba matsala kuma da aka tambaye manzo sallama ya ce aqwalul ajali ne yayi shine shekara goma amma kamar da kullum muke mana gyara mu matsalar shine yawanci mukan fassara larabci da hausanmu ne ba ma gane menene haƙiƙanin ma'anar larabcin wannan kalmar ta larabci ne take ne nemo mata ma'ana da hausa ko da yaren da muke ji amma idan muka zo muka kalli kalmar ta zo kawai sai muka kawai duk yadda take a zahirin ta kawai sai mu nemo ma'anar ta na zahiri a hausa mu ba ta shi ta muke yin kuskure an fahimta idan muka kalli sana sai mu ce shekara muka kalli am sai mu ce shekara kuma da suna da bambanci da kansu kuma yanzu yadda muka ce mirtu da shida ainihin wato kisa da kuma wannan eh, wane? Eh, nasir duka kuma suna da bambanci ko haka wannan abinda ƙwa'ani ya faɗa sai muka zo shiwa muna ce mai shekara domin ya ce ala an ta'ajura ni samaniya hijjar sai muka zo muna fassara hijja da shekara shi ma to me bambancin hijja me bambancin sana me bambancin am kaga am shine shekarun da aka yi cikin kwanciyar hankali wata shida wata goma sha biyu ana kuma watanni sha biyu da aka yi cikin wahala amma menene hijja hijja malam ba sana bane ba shekara bane shi hijja shine generation generation shine hijja generation na dabbobin da ake kiwo dabbobi yake kiwo noma zai yi kuma me yake mai a matsayin aikin da zai biya sadakin matarsa to san da shi wannan magidanci inda makiyayi ne yana da dabbobi da ake zuwa a sharo ya shayar da su a musu hidima to haihuwan da suke yi da an haihu an haife su yanzu an samu generation da an samu hijja in suka sake kaka na haihuwa su kuma wasu haihuwa shi ma wani hijja ɗaya yanzu yanzu kiya sau biyu take haihuwa a shekara tseren masara an ce ko kullum yake haihuwa ne ko duk wata ne Kuma aka ka faɗa ba tseren masar ne ko zomo ne aka faɗa kamar kullum gaba ko duk wata aka ce ko duk sati eh to ka sani ko su ne abubuwan nashi duka ne idan mu dauke shi a tinkiya mu sa kaddarawa ba muna da tabbas bane ina so in kwatanto mana da misali yanzu da muka fassara hijja da shekara shekara goma ya yi a matsayin sadaki ko yana bauta to amma idan tinki ya ce ba da ya haihuwa su biyu a shekara a ga wata shida ne kenan wanne ne hankali zai dauka akan a ce kayi aikin bauta na wata shida shine sadaki da a ce kayi shekara ɗaya shine sadaki ka ga na wata shida shine ya fi sauki kuma fa har wannan mutumin fa yana cewa annabi Musa bai wa ma'uri da ana shukka alaika ba so fa in takura maka kama wannan wannan in taka ko yan gwalci ai takura ta ne. shekara goma in shekara ne ta hijja shi ne generation ina fata ana fahimta ne generation an fahimta kuma kamar haul ne shi ma kalmar ta hudu kenan ba haul mai muke furta raza shekara muke cewa ba ake muke faɗa ba a zakka daga cikin sharaɗin zakka sai ta cika sharaɗi milkun nisa ko mallaki sabon da zaka fidda zakka a kai sannan an yahula alaihi alhawl yeme ya shekara shekara ta kewayo masa haka muke cewa amma hauli a larabci ai ba shekara ba ba wata goma sha biyu bane hauli hauli wata goma da rabi ne shine hauli da wata goma da wata shida ai da zan ci abin haka ne goma da rabi ya zan yi hausan wata goma da rabi ake wata goma da sati biyu yau wato umtaz <laughs> kalla ka gani mana ai Allah ya ce wal walidatu yurdina ne haulaini kamilaini hauli biyu cikakku an za a shayar da yaro a mai renansa cikakku liman arada an yutimma raba shi ma ga wadda take so ta cika kenan da za a iya yaro ƙasa da wannan haulai ne kamile ne amma kun mun wannan kalmar yanzu haulai ne kamile ne aka ce a ce amma Allah ce wa halluhu fi saluhu ala sura shahara da samun cikin garenan cikin gaba ɗayan shi komi da komai wata talatin yanzu muna da wata talatin yanzu a cikin wata talatin ɗin nan ne za mu fitar da wancan haulai ne kamile ne amma kafin haka sai mun fitar da watannin ciki wata nawa ne ciki wata tara an ciyar tara a cikin talatin saura nawa ashirin da ɗaya to ashirin da da rage shi za ka raba biyu shi ne hauli guda biyu ka zan karba ashirin da ɗaya biyu zai baka goma da rabi rabi kawai to shi ne hauli duk mai kuɗi ya kamata duk bayan wata goma da rabi ya fi da zarka a fi shekara ta yi wanne ya fi kuɗi ya je hannun talaka a wata goma da rabi ko ko a bayan wata goma sha biyu ka gani to inda muke kuskuren kenan da muke fassara shi da ma'anan mu kawai da ya bamu ma'ana na zahiri zai mu nemo shi da Hausa mu ce gaba yanzu wannan kalmomin guda hudu ba dukkan su kowanne da wasan shekara muke ce mai shekara shekara shekara shekara shekara amma kuma kowanne da ma'anarsa da abin da yake nufi Allah ta ya kai mana to a nan gurin kamar yadda muka faɗa wannan ajal din da annabi Musa ya kammala shine ajalin nan nasa na wannan bauta da yayi dai a matsayin sadakin matarsa in ma wata da ne in ma shekarar ne ya dai kammala wannan aikin nasa bi ahlihi ya kace da iyalansa dan Allah annabi Musa ya san shi nawa wannan lokacin da ake wannan magana matarsa ɗaya ta ƴaƴansa nawa ko ɗaya babu ba mata ba mata ɗaya ce ko ba ya ba da ko ɗaya kuna fahimta jama'a amma sai aka ce iyalansa mai da ne ce za a iya ganin mutum yau din nan aka ɗaura masa aure daga shi sai masu ta ce ya iyali an fahimta malam ya ce anasa bin janibin tsori nara sai ya ɗan ga alamu na wuta shine anasa ya hangi wuta daga gefen jabal tsor lafazin tsor shine dutse wanda akwai hakuwa hakuwa zan ce ko hakiya dutse tsauni wanda yake da itatuwa a jikin shi an fahimta wanda za ga dutse amma kuma akwai ciyayi da yan shuke-shuke a kansa sun fito to shi ake cewa tsohon wanda yake haɗa da ƙasa-ƙasa kamar irin dutsen dala na kano kun lura to wannan shi ake cewa tsohon to irin shi ne dutsen amma idan dutse ne amlas irin irin kan kura da ake cewa irin dutsen abuja nan to shi ake cewa jabal jabalon irin wannan wani ba komai a kan shi Allah ya kyauta idan mutum ya ci karo da shi to sai a hankali ko wancan ma muka ce ci karo da shi duka dai ba ne to amma dai me tsoro a kansa shi ake cewa tsur wanda babu tsoro a kan shi ake cewa jabal to irin wannan dutsen ne annabi Musa ya ga wuta daga gefensa kala sai ya ce li ahlihi ya ce wa iyalan nasa kun kusu ku dakata kuma dai kira ta da sigar jami'i ai ka ce suna da yawa <laughs> kaga nan Musa da harfin girma kuma ta wani yace inni alastu naran la'alli atikum kuma ita kadai ce ko zan zo muku min habi khabarin aw ajidu ala nari ko aw jadwatin minan nari kai la'allakum Allah yace tasalun duka mu zamu muzakkar salim ne amma kallon abin da malam ya ce wa kanat ma'ahu zawjatuhu daga shi sai matarsa wa qawlu imra'atil aziz sannan kuma ka kalli matar aziz wannan matar na sarkin misra ministan nan na misra wacce ta ma annabi yusuf matar ministan nan na misra da zaujiya ta ce masa ma jaza'u man arada bi zaujatika ta ce eh zama aka ta ce zaujatika me ta ce ma za za'u man da bi ahalika iyalinka kuma daga ita sai mijin ba su da za a gane mai zagin sahabbai akwai jahilci ta fahimta ya ce ta ce masa ma da za'u man da bi halika su nafsa nafsaha ita ce iyalan ta sa'i ta kira kanta da ahal domin ita ce mai gina. idan baka da mata ba za a ce maka iyali ba kai kanka Allah mai hikima wannan yace fa qaulullahi fadin Allah ta'ala to yanzu a wannan aya mu. da yace inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa qala huna ankum yace li dukhulin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nisa'ihi fi hadhihi al-aya an ce an kumne saboda annabi ya shiga cikin wannan aya tare da sauran matansa la anna aliyan wa fatimata wa hasan wa husaini dakalu dimna hadhihi aya ba wai dan saboda hasan da husaini da ainihin na fatima da aliyu sun shiga cikin wannan aya ba wa inna ma kana aliyun wal hasan husaini wa fadima shi al-hasan da husaini da aliyu da nan fatima sun kasance ne min ahli baitin nabi suna cikin iyalan gidan manzon Allah suma ina fata ana fahimta yace bi dalili hadithul kisa saboda dalilin hadisin nan na wannan mayafi labi dalilin aya ba wai da dalilin aya ba domin a aya hadisin mayafin mun ji ya ya shigar da su ciki ko ba ka bane ba kuma wanda zai fitar da su ai tabbas annabi ya shigar da su cikin iyalansa malam ya ce fa hadisin kisa huwa alladhi yadullu ala anna aliyan wa fatima wal hasan wa husayn min ali bait an-nabi sallallahu hadisin wannan mayafin shi ke nuna cewa da aliyu da nana fatima da hasan da husaini suna cikin iyalan gidan manzon Allah kazalika lamma ga qahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bil kisa hakan kuma lokacin da annabi ya lullube su ne gaba daya har da da su a cikin wannan mayafi qara'a sai ya karanta wannan aya ta inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera fa adkhalahum fi ahli baytihi sai ya shiga da cikin iyalansa ko haka yanzu kai ne sai a zo gidanka a ce iyalan gidanka muke so su fito muna son iyalan gidanka kowa da kowa ya fito matan ka hudu sai su fito bayan ka goma sai su fito ga dan ka ga yan wakka ga yan wakka duk a gidanka suke kuma ga kashin ka suke ka kake kurke da su duk marayu ne misali sai ka ce ban da su su ba iyalan ba ne zai yi haka haka har da su duka za su fito shi duk wa'annan su ne iyalai na amma daga ciki nan goma su ne 'ya'yan da ka haifa da cikin ka nan kuma 'ya'yan yan uwanka ne wanda kai albarkacin rike su da kai sun shiga cikin iyalan ka su ba haka ne ko ba ka wani ta zama iyalai Yanzun nan na je wata sauka a babbar saura akwai wani abokina sai ke ce mana akwai 'ya'yan shi guda shida a ciki wanda za su yi sauka uku sun yi sauka uku kuma sun haddace alkurani za a yayi su a cikin ɗaliban da za a yi wannan walima sai ki ce mana shekarun baya kamar shekara biyu ko uku baya matarsa ta yi sauka a hannunsa ya ce mahaifinta ya auro ta ne a ainihin wato a a bauchi a jihar bauchi bai taba zuwa ba sai dalilin saukan rasa ɗin ya zo ya ji daɗi to yanzu uwar kuma sai ta zo yau ta halarci saukan ɗan da matar ta haifa jikan kenan kuma ka abin mamaki mahallin shahid uwar ta aiko da kanin matar hannunta shi yake rike da shi a gidansa yanzu ta yaron shi ba zai yi ta a hada zan samu karatu yanzu yaron har ya kira shi ya zo ya gaishe mu yaro ya ka dan karami shi ma kawai shi ya mai da shi shi ne ubansa kuma ya mai da shi kansa shi ma mai yake ce masa yadda kowane yaro a gida yake ce ba kuma kanin matarsa ne yanzu ba iyalan gidansa kenan ba misali zaka zo ka ware shi ne ka ce ban da shi to kaga yadda abu yake duk yau sai da muka gaisa da su kanin matan ya zo mahaifiyar matar ta zo an zo ana murna da yaya za su yi sun yi sauka sun haddace alkur'ani ga kuma karin su shi ma an kawo shi ana sa ran shi ma ya hadda daga ƙauye da azali jihar bauchi ya ce gaban sai lokacin saukar yar ya zo ita kuma uwar ita ce ta zo mana na gaisa da uwar ido da ido da baki da baki aka gabatar da ni aka ce ai ni ne dan dan ta karami matar na ƙarshe ta fara aka mun da shi ni kaina sai ka ce ai ni ne aka yi ta kwara da ni <laughs> a gani to misali nake so in baka ai koda wani zai zo ya ci arzikin zama a gidanka koda ba kai kafe shi dole yana cikin iyalanka ba za ka fitar da shi ba haka aka yi to yanzu balle annabi shi wannan kanin sani kuma kanin nan nasa ma ƙasa yake aure ma'ana kanintakan da ke tsakanin annabi da aliyu bin abi talib bai hana ya aure 'ya'yansa ba kuna fahimta ba wanda wai ba aure bane to kaga ai shi dan gida dumu dumu ne jikokin ma da suka haifa daga jikin manzo Allah sallama ne jikokin kyasta ne da na fadima kaga shi min babu aula an fahimta saboda haka annabi ya shigar da su ta dalilin wannan aya malam yake cewa dalili na uku yanzu nake so a wannan dalili na uku to ko mu tsaya akan shi ne eh insha Allah sai mu tashi akan sa mun ji dalili guda biyu ko dalilai guda biyu da suke nuna cewa lallai dalilin da waɗancan mutane suka tafa hujja da shi dalili ne wanda yake mai rauni ba karɓaɓɓe ba ne insha Allah idan Allah ya mu darasin mu na gaba to za mu tashi daga kan dalili na uku ina fata Allah wani kusa ke ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah wani sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa حتى نستمر فيكم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله